واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda alarama ya gabatar cewa yau darasinmu ba tafsirin alkur'ani za mu yi ba sai dai akwai risala da ɗan uwa abu abdullah usman ibn ali ya wallafa akan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wannan rubutu da malam ya yi tsakani da allah ya ba shi hakkinsa daidai gwargwado muna fatar allah ya sanya albarka a ciki shi da ya rubuta da mu da za mu karanta kuma mu saurara Allah ya sa ya zama sanadiyar shiganmu gidan aljanna mun tattauna da malam akan wannan risala yake cewa wani abu ne da ya lura ya yi baya-baya a tsakanin musulmai shine sanin matsayin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja yana da wahala ka samu wani musulmi inda har sha'anin addini ya dame shi kuma ka samu yana wasa da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan jama'a mun fahimta watan duk lokacin da waɗannan watanni kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan suka shigo to za ka ga mutane lallai suna himmantuwa suna ɗaura gyaftonsu da kyau domin ribatan alkhairan da ke cikin waɗannan kwanaki idan kwanakin sittu shawwal su ma suka shigo haka za ka ga mutane nan ma sun zage sun dage domin ribatan alkhairai da suke cikin waɗannan kwanakin haka galibi mutanenmu ba su wasa da azumin tasu'a da ashura mutanenmu ba su wasa da sha'anin irin azumin arfa jama'a mun fahimta to amma ba kasafai malam ya ce za ga mutane suna kazar-kazar akan waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ba malamin musulunci sun yi saɓani akan waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wai da su da kwanaki goma na ƙarshen ramadana waɗansu kwanaki ne suka fi falala a wajen Allah waɗansu malamai suka ce waɗannan kwanaki na farkon zulhijja su suka fi falala a gun Allah saboda hadisin bukari hadisin anas dan malik abdullahi dan abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikin kwanakin Allah babu waɗansu kwanaki da Allah ya fi son aikin alkhairi a cikinsu kamar waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja Abai suka ce manzon Allah har zuwa jihadi fi sabilillah annabi ya ce har zuwa jihadi fi sabilillah sai dai wanda ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo ba dukiyar bata dawo ba watakil zai iya samun abinda wanda ya aikata wani ibada a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja watakil ya samu abinda wannan mutumi zai samu waɗansu malamai suka ce a'a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sun fi kowa ya kawo dalilansa waɗannan suka ce dalili saboda su waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan akwai lailatul qadari a ciki ita kuma lailatul qadari ita ta khairun min alfi shaharin waɗannan kuma suka ce eh a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja akwai yawmut tarwiya a ciki suka ce akwai yawmu arfa a ciki suka ce akwai yawmu hajjil akbar a ciki ibnu taymiya sai ce to yadda za a warware matsalar domin na ɗaya daga cikin wanda suka yi alƙalancin matsalar ya ce idan ana maganan ini daga cetowan alfijir zuwa faɗuwar rana waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja sun fi matsayi a wajen Allah amma in ana maganan dare dare dare to daruruwan kwana goma ƙarshen ramadana sun fi daraja a wajen Allah to wannan dai idan dai har waɗannan kwanaki sun kai ma a yi saɓani a kansu da kwanakin ƙarshe na goma ramadana waɗannan kwanaki sha'anin suna da girma to ma ce galibin mutanenmu ba kowa ya san girmansu da alkhairin da ke tattare da su ba saboda haka har da su iya zuwa su wuce banda ɗaiɗaikun mutane ba su fai za ka ga mutane suna dandason ayyukan alkhairi a cikinsu ba to muna fatan Allah shi ma ya kai mishi sakamako akan wannan risala yadda ya sa mata suna iktinamu fada'ili ashri dhil ganimantar falalolin kwanaki goma na farkon watan zulhijja malam yace bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ilak mu riga mun gabatar da khutbatul haja malam yace amma ba'adu bayan haka fa inna mawasim khairat wal barakat wa al akhirah malam yace lallai lokuta da aka ware wa musulmai domin dandason ibada a cikin waɗannan lokutan al al-mawsim shine lokacin da aka ware na musamman domin musulmai su yi dandason bautar Allah a ciki mazansu da matansu yaransu da manyansu kowa da kowa kamar irin aikin haji kamar irin ranar idi ba an ce mata su fito manya su fito yara su fito kowa ya fito ba to ana ce mishi almausi malam ya ce inna mawasimal khairat lallai lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ma bayi domin ayyukan alkhairi wal barakat domin samun albarkatu da alkhairan Allah wa aswaqil akira da kuma cin kasuwannin lahira Allah ya ware wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokutan da za su dinga cin kasuwannin kiyamarsu haka aka cike rayuwar musulmi da shi shi yasa maganan wuta Allah ya ce a cikin alkur'ani la yaslaha illa Illal ashqa Allah ya ce ba mai shiga wuta sai matsiyaci na ƙarshe akwai kasuwanni da Allah ya samar wa musulmai dandaso kaza gangami kaza duk wanda ya aikata kaza misali azumin arfa duk wanda ya ɗauki azumin Allah ya ce to abin da ya faru tsakanina da shi wadda ya yi ba daidai ba a wannan shekaran Allah ya ce ya wuce kaga addinin musulunci ko wani gafalalle ne zai je ya yi kalla kallen fim ɗinsa istigifarin ma ba zai yi ba zai je ya yi kwalle sa, ya shiga sinimansa ya yi duk abin da zai yi lokacin da zai tuba ma Allah ma da shi to Allah sai ya kawo wani kyauta wata alfarma ya ce to ga wani azumi duk wadda ya yi azumin ya dire abin da ya wuce a shekaran Allah ce na yafe mishi idan kun dan matsa gaba sai a sake samar muku da wani aiki in kun matsa gaba sai a samar muku da wani aiki in kun matsa gaba to wannan rahama ce da Allah ya yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malam ya ce lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wa bayi wadda domin su ribaci alkhairansa da albarkarsa wa aswaƙil akira domin cin kasuwannin lahira musulmi in dai zai fita zai tsira in kaga ya shiga wuta ya zauna a gida ne domin akwai irin waɗannan alkhairai kamar sita shawwal azumi ne guda shida a baka ladan azumin wata uku jama'a mun fahimta malam yace la tazalu tatawala ala hadhihi al-umma al-marhuma irin waɗannan lokuta irin waɗannan dama da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su gushe ba tatawala ala hadhihi umma suna ta maimaituwa akan wannan al'ummar idan wancan ya wuce gaba sai ku saki kicibis da wata rana ko wani lokaci ko wani wata shi ma da aka saka muku irin wannan alkhairi wadda in kun ribata za ku samu tsira a ranar alkiyama mm. malam yace ba za su bushe ba suna ta maimaituwa ala hadhihi umma al akan wannan al'umma da Allah ya ji kanta fil hayati wa ba'da al-mamat a cikin rayuwarta da bayar mutuwanta muna da alfarma a rayuwar duniya alfarmar mu al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a ranar alkiyama ma muna da matsayin da ya tsara matsayin kowace al'umma mun gode ma Allah akan wannan ni'ima fa innaha la takhruju an mawsimin an mawsimil khairi illa wa tastaqbil maw mawsiman akar wannan al'umma ba ta fita daga wani lokaci na ibada face ta sake fuskantar wani lokaci da aka keɓanta na musamman domin wata ibada jama'a mun fahimta duk lokacin da kuka wuce wannan to za ku sake kitibis a gaba gare ku da wani lokaci kuma da aka ware shi ma an sa gara basar da za ku rabuci duniya da lahira a ciki malam ya ce wala tafrug min ibadatin illa tantaziruha ukura wannan al'ummar ba ta gama wata ibada a ce an gama ramadana ko an gama sitta shawal ko an gama wata ibada illa watan taziruha ukura face akwai wata kuma a gefe tana tsaye tana jira in kun gama wannan ita ma ku zo ku ribace ta wa hakaza ma wada al muslimuna ramadan malam yace haka abin ke gudana musulmai ba su yi ban kwana da ramadana ba hatta ta atiyahum sittatu shawwal sai ga kuma sittatu shawwal ta zake musu wa ma yanqudu zulqa'da zulqa'da bai kare yayi bankwana da mutane ba illa wa yukramuna bi zulhijja face kuma an karrama musulmai da watan zulhijja kuna gama wannan sai kuma ga wani kofan alkhairi jama'a allati akbara sadiqul masduq wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as-sadiqul masduq yake ba da labari sallallahu alaihi wa sallam an fadliha game da falalan watan zulhijja wa laqad faddala Allah ta'ala ala ibadihi Allah maɗaukakin sarki yayi falalar wannan wata ga bayinsa an ja'ala lahum mawasim lit ya sanya musu wannan watan ya zama wani lokaci na ɗa'o'i lokacin da za su lazimci waɗansu ibadodi wa taksiru na fiha min al'amali sare su yawaita ayyukan alkhairi a ciki wa yatanafasu na fiha su dinga rige-rige su dinga tsere-tsere su dinga munafasa musabaka a tsakaninsu fiya a cikin waɗannan kwanaki fi ma yuqarribuhum ila rabbihim kan ayyukan da za su kusantar da su zuwa ga ubangijinsu wasa'idu rabautacce wasa'idu rabautacce wanda yayi sa'an zuwa duniya kuma zai yi sa'an komawa zuwa ga Allah shine as-sa'id man iktanama tilkal mawasim shine wanda ya ganimanci waɗannan lokuta walam ya alha ta murru alaihi murura abirin bai bari waɗannan kwanaki suna shuɗewa a kan shi irin shuɗewan tsallakewan kwalta ba kasan mutum idan ya je bakin titi zai tsallake to daga lokacin da ya faki ba abin da yake zuwa to kuma gabansa gaɗi zai tsallake ya ce to bai bar irin waɗannan lokuta da Allah ya ware domin ibadodi suna shuɗewa a kansa irin shuɗewan da ake yi akan kwalta ba sai dai a ce mishi aijiya watan shawwal ya fita bai yi ba a ce mishi aijiya aka yi azumin arfa a ce mishi aijiya aka yi azumin ashura a ce mishi aijiya aka aikata kaza wannan mutumin bai fahimci rayuwa ba ya bar rayuwa tana mishi tsallakewan kwalta in ji malam ya bar rayuwa tana mishi tsallakewan kwalta bai san me ake ciki ba malam ya ce wasu idu rabautacce maniktana matilkal mawasim shine wadda ya ganimanci waɗannan lokuta walam ya alha bai sanya waɗannan lokuta da Allah ya bashi a matsayin alkhairi ba ta murru alaihi murura abirin su dinga shuɗewa a kansa irin shuɗewan mai tsallakewa ko mai ƙetarewa wa min hadhihi almawasim malai ce daga cikin waɗannan lokuta da Allah subhanahu wata'ala ya ji kan wannan al'umma da ita alfabila mai daraja ashiru zulhijja shine kwanaki goma na farkon watan zulhijja mm. wahiya ayyamun waɗansu kwanaki ne shahida lahar rasulu sallallahu alaihi sallam da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ba da shaida a kansu bi annaha afdalul ayyam cewa su ne mafiya falala a inunnuka a wajen Allah baki daya. Idan dai ini ne rana ta fito ta faɗi to duk kwanakin Allah babu inin da ya kai waɗannan kwanakin alkhairi in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa hassa ala al'amali salihi fiya sannan ya kwadaitar akan aikin alkhairi a ciki bal inna Allah ta'ala aqsama biha kai Allah madaukakin sarki ya ma yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma a cikin alkur'ani wa hadha wadahu malam yace ai wannan shi kadai a ce Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma yakfiha sharfan wa fadla ya ishi waɗannan kwanakin daraja da falala izil azimu la yuqsim la yaqsimu illa bi azim domin mai daraja bai rantsuwa sai da abin da yake da daraja wa hadha yastad'i min al-abdi wannan zai sa bawa an yajtahida ya tashi yayi kokari ya zage ya dage fiya a cikin waɗannan kwanaki goma wa yaksir min al'amali saliha ya yawaita ayyukan alkhairi wa an yuhsinil wa an yuhsinistiqbalaha wa iktinamaha kuma ya kyautata tarban waɗannan kwanakin ya shirya musu ya kintsa musu ya kuma kyautata ganimantan waɗannan kwanaki da ayyukan da yake cikin su wa fi hadhihi risala malam yace a cikin wannan takaitaccen rubutu bayanun li fadli ashr dhil hijja bayani ne akan kwanaki goma na farkon zulhijja wa fadlil amali salihi fiya wa fadlil amali salihi fiya da kuma falalan ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki nas'alullah ta'ala an yarzuqana husnal istifadati min hadhihi ayyam muna roƙon Allah ya mana baiwa ya azurta mu da kyakkyawan amfanuwa da alkhairan da yake cikin waɗannan kwanaki wa an yu'inana ala tinamiha ya kuma taimake mu akan ribatan alkhairan da suke cikin waɗannan kwanaki alal wacce ladhi yurdihi a fiskar da shi ya yarda da ita li hadhihi al ayyam al ashr li hadhihi al wa fada'il malai yace ga waɗannan kwanaki goma akwai waɗansu keɓantattun falala akwai waɗansu keɓantattun al'amurra da Allah ya keɓanci waɗannan kwanaki goma wa fada'il akwai waɗansu falaloli da Allah yake ɓanci waɗannan kwanaki goman akur ha malam ya ce zan ambata waɗansu daga cikin waɗannan abu na ɗaya annallaha subhanahu wa ta'ala a sama biha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma fi kitabihil karim a cikin littafinsa mai karamci shine alkur'ani ƙara ta'ala Allah yace wal fajr Allah ya ce ina rantsuwa da alfijir wa layalin ashir Allah ce ina rantsuwa da kwanaki goma na farkon zulhijja wala shakka malam yace babu kokonto anna qasmallahi ta'ala biha rantsuwan da Allah anna qasmallahi ta'ala biha rantsuwan da Allah yayi da waɗannan kwanaki yubayyin sharfaha wa fadlaha yana bayyanar da darajar su da kuma falalan su wa jumhurul mufassirin jumhurin malaman tafsiri sun tafi ala annal murada fil aya abinda ake nufi da waɗannan da wannan aya na walayalin ashar ashir zulhijja shine kwanaki goma na farkon zulhijja wa qala ibn kasir rahimahullah al-imam ibn kasir Allah ya ji kanshi yace wa huwa sahih tabbas abinda Allah ke nufi da walayalin ashar sune kwanaki goma na farkon zilhijja yace wannan shine fassara mafi inganci na biyu annallaha ta'ala sannan hafi kitabihi al-ayyamul ma'lumat Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan kwanaki a cikin alkur'ani da al'ayyamul ma'alumat wa shara'a fiha zikiran Allah sai ya shar'anta waɗansu zikirori waɗansu ambatoti alal khusus a keɓance wadda ya shafi waɗannan kwanakin kala ta'ala Allah ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat Allah ya ce kuma bayi su ambaci Allah a cikin waɗannan al'ayyamul ma'lumat suratul hajj وقد فسر بعض المفسرين waɗansu daga cikin malamin tafsiri sun fassara annal ayyamal ma'lumat cewa waɗannan al ayyamul ma'lumat hiya al ula min dhulhijja sune kwanaki goma farkon watan dhulhijja abu na uku annal a'mala saliha fiha ahabba ila Allah ta'ala min ghairiha soyuwan aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki ya fi soyuwa a wajen Allah sama da waɗansu kwanaki da ba waɗannan kwanakin ba ‘yan uwa mun fahimta nan duka malam yana kawo ababen da suke nuna falalan waɗannan kwanaki goma na zulhijja na annal a'malar saliha lalle ayyuka na kwarai fiya a cikin waɗannan kwanaki a habba ilallahi ta'ala su ne mafi soyuwa zuwa ga Allah min gairiya akan waɗansu kwanaki da ba waɗannan kwanaki goma ba Anibini ibn umara radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar allah yarda da shi da mahaifinsa bala ya ce tsara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin a'zamu inda lahi babu waɗansu kwanaki da suka fi babu waɗansu inunuwa ini ini ini da suka fi girma a wajen Allah wala a habba ilaihi amalu fihinna kuma waɗanda suka yafi soyuwa na aikin alkhairi a cikinsu a wajen Allah min hadhihi al ashra kamar waɗannan kwanaki guda goma fa aksiru fihin min at-takbir wata at wata hamid at-tahmid yace saboda haka bayin Allah ku yawaita kabbar bari a cikin su ku yawaita la ilaha illallah ku yawaita godiya ma Allah a cikin waɗannan kwanaki abu na hudu an fiha yawmut tarwiya a cikin wannan kwanaki a cikin su Allah ya sanya yawmut tarwiya ranar da aikin hajji ke farawa wa huwa al samin minha shine rana na takwas daga cikin ranakun wannan kwanaki goma na farkon zulhijja wallazi tabda fihi a'malul hajj wadda ayyukan hajji suke farawa a cikin ta na biyar anna fiha arafa a cikin waɗannan kwanaki goma ranan arfa yake wa huwa yawmun azimun rana ne mai daraja da girma wa yu'addu min mafakiril islam kai yawmu arfa ana kirga shi daga cikin ranakun alfaharin musulunci ranaku ne da musulunci kansa ke alfahari da waɗannan kwanuka to wannan kurana ita ma tana cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja walahu faba'il azima yana da falaloli masu girma li'annahu yawma li'annahu yawmu magfirati dhunubi wa tajawizi anha domin rana ne na gafarta zunubai da kuma afuwa akan zunubai wa yawmal it min sannan ranar arfa ranan yantarwa ne daga wuta yadda ake yanta mutane daga wuta a ramadana haka ake yanta mutane a cikin waɗannan kwanaki wa yawmul mubahat sannan rana ne da Allah ke alfahari wa mala'iku da bayinsa mutane yace lokacin da zan halicce su kuna ce mini a taja alfiya man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Allah sai ce musu to yau gashi sun bar kasuwancin su sun bar gonakinsu, sun bar ofis ofis ɗinsu, sun bar ayyukansu, sun kwabe suturansu. ga su gaba gare ni sun zo neman yarda ta ba wanda zai bar arfa face duk abin da ke tsakanin shi da Allah Allah ya yafe mashi. to saboda su ma suna arfa kuma a nan gida sai aka ce kuma ku ɗauki azumi a wannan ranar arfa da muke azumin arfa a nan su kuma suke arfa a can arfa rana ce da Allah ke sulhu da bayi baki da rana ce da Allah ke sulhu da bayinsa. wanda ya ba daidai ba sai a ce mishi ya daina an yafe wadda ya yi wadda kuma yake kyautatawa a ƙara mishi matsayi da daraja a ce kuma ya doge akan wannan aiki to idan ba rahamar Allah ba yaushe bayi da su samu irin wannan gara ba rahama ce da jin kai fa'an ummul ah, mu'minina aisha anha hadisi daga ummul mu'minina aisha radiyallahu anha annaha qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min yawmin aktsaru min an ya'tika allah azza wa jalla babu wani ini da allah ya fi yawan in bawansa daga wuta min yawmi arfa kamar ranar arfa babu wani ini da a wannan inin Allah ke ‘yanta dandason bayi daga wuta a mai da sunansu cikin ‘yan aljanna kamar ranar arfa saboda ka annabi ce kowa ya tashi da azumi kowa ya tashi da azumi bara akwai wata babban tim na kwallo a nan garin ranar arfa suka je mati ranar arfa Allah ya sauke wa innahu layadnu Allah yakan matso kusa da bayinsa matsawa irin wadda ya dace da shi sun mai yubayi bihimul mala'ika sai yayi wa mala'iku alfahari da waɗannan bayina shi Allahu akbar ka san aikin haji ana ba wa mutane hoton tashin alkiyama ne ana so ka je ka kalli yadda suran mutuwa da kwanciyar kabari da tashi yake abu na farko da ake so ka kwabe kayanka ka yi wanka wankan na ibada irin wannan wankan da za ka yin irin wannan wankan da a maka in ka mutu sai a ce to ka cire kayanka ka saka likafanin da kanka bayan ka kwabe kayanka sai ka ɗauki wannan mayafai sai ka rufe jikinka sai ka tafi idan aka fita sai a je mina a zauna mina yana ba da hoton zaman kabari ne mabayi idan harkar ciniki ne an hana sayi da sayarwa an hana neman aure a baka ko ka bayar an hana wani hira wani taɗi an hana ana so ne ka zauna a inda kake wancan yana inda yake wancan yana inda yake wancan yana inda yake wancan yana inda yake aikin da aka baku ku yi talbiya kuna ambaton Allah idan kuka tashi sai kuma ku yi dandaso zuwa arfa idan ka je ka ga mutane a arfa idan ba kiyama kuma aka tashi da kai ba za ka sake ganin mutane ba nan kuma aboki baya sanin ta ina abokin sa yayi haka za ku tuttudo wani lokaci kana tafiya sai kaga cikin waɗanda kake babu ma wadda jinsin sa irin jinsin ka ne to hoto ne na tashin alkiyama amma haka wani yakan tafi wajen ya je ya sata eh malam eh wani sai je gunyi sata wata ta je wajen ta yi karuwanci Eh, duka mutanenmu suna yi wani abin da yake kai shi gun sami wallahi sami Allah ya samu dace al rawahu muslim wannan hadisin al-imamu muslim ya rawaito shi na shida annafihi lailatu jam'in a wannan a cikin waɗannan kwanaki goma kuma ake samun ranar muzdalifa wa hiya lailatu muzdalifa allati yabitu fiha al-hajj wadda alhaji yake kwana a wannan gun lailatul ashir min dhulhijja dare na goma na watan zulhijja ba da daf'ihim min arafa bayan dawansu daga arafa abu na bakwai anna fiha faridatul hajj sannan wajabcin aikin haji shi ma an wajabta shi ne a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja wa huwa rukunul khamis min arkanil islam wadda rukuni ne na biyar daga cikin rukunin musulunci na takwas anna fiha ja'ala miqatan litaqarrub ilayhi subhanahu sannan Allah annallaha ja'alaha Allah ya sanya waɗannan kwanaki miqatan su zama wani lokaci litaqarrub ilayhi domin kusantansa shi Allah subhanahu wata'ala bi dhafhil qarabin domin yanka ababen kusanci zuwa ga Allah ka sauƙi alhadi ilkas bilhaj kamar yanka hadaya wadda ta shafi alhaji wa kal'abahi kamar yanka laiha allati yashtariku fiha al-hajj ma gairihi min al-muslimin wanda ya haji yana yanka hadayansa shi kuma wanda bai haji ba shi ma yana yanka layyansa duka su yi musharaka akan wannan ibada din abu na tara annaha afdalu min ayyamil ashirin al-akhira min ramadan sannan waɗannan kwanaki su ne mafiya falala wajen daraja akan kwanaki goma na ƙarshen ramadan lima aure da shekul islam ibn taimiyya rahimahullah saboda abin da ibn taimiyya ya kawo na bayanai allah ya ji kanshi faka su ila an dilhijja an dilhijja an tambaye shi game da dilhijja wal ashiril awakhir min ramadan da kuma kwanaki goma na ƙarshen ramadan ayyuhuma afdalu aka ce shehun musulunci waɗanne ne suka fi falala a wajen allah fa ajaba yace ayyamu ashr dilhijja afdalu min ayyamil ashiri min ramadan kwanaki goma na farkon zulhijja su suka fi falala a wajen Allah akan kwanaki goma na ƙarshen ramadan wa layalil a awakir min ramadan sannan daruruwa goma na ƙarshen watan ramadan abdal min layali ashir zulhijja su kuma sun fi daruruwa na farkon goman watan zulhijja kamar yadda muka yi bayani a baya wato ku dubi yadda waɗannan ini ini suke da falala amma ba dukkan mutane suke ribatan alkhairin da yake cikinsu ba Allah ya samu dace bi ayi shay'in nastaqbilu ashara dil hijja malam yace da mene zamu mu fiskanci waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja wannan fasalin farko da malam yayi ya yi shi ne akan falalan waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja cewa ka ji irin alkhairin da Allah subhanahu wata'ala ya tara a cikin waɗannan kwanaki fasali na biyu bi ayyi shay'in nastaqbilu ashara dil hijja to wai da me wani shiri ya kamata mu yi domin fiskantan waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja malam yace hariyun bil muslim abu ne da ya dace ga kowane musulmi an yastaqbila mawasim ta'at amma ya shirya ya kintsa domin fuskantar dukkan lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka domin ibadodi baki ɗayansu wa min ha daga cikinsu ashiru zulhijja waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja bi umurin malam yace mutum ya fuskance su da waɗansu al'amurra kamar haka at-taubatu sadiqa tuba na gaskiya duk lokacin da aka samu irin waɗannan lokuta da Allah yake ware wa bayi to abinda ake so yan uwa ka ribaci lokuta idan waɗannan kwanaki suka zo suka shuɗe mana kuma sai mai nisan kwana to ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka ribaci alkhairan da yake cikinsu dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma bayi ka yi ƙoƙari ka ribaci wannan raman saboda ka abu na farko malam yace da ya kamata mu shirya mishi shine at-taubatu sadiqa shine tuba ta gaskiya abinda kake babu kyawu ka daina abinda kake babu kyawu ka daina fa'alal muslim malam ya ce wajibi ne akan musulmi an yastaqbila mawasim at ya fiskanci waɗannan lokuta na ibadodi amma baki ɗayansu bitaubati ta hanyar tuba da tuba wal azmil akid da kuma himma na gaske ala ruju'i ilallah wajen komawa zuwa ga Allah kar waɗannan kwanaki su cin maka kana kan wata ɗabi'a ko hali na fajirci malam ya ce mutum ya tuba ya himmantu wajen komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fattaubatu ita tuba falahul lil abdi fi duniya wal akhirah rabautuwa ne ga bawa duniya da lahira wannan ƙofa da aka bar mana na tuba wallahi babu wata kofa mafi alkhairi da Allah ya bar ma bayi kamar kofar tuba malam yace fattaubatu ita tuba falahun lil abdi fi duniya wal akhirah rabautuwa ce ga bawa a duniya da lahira ya kulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku mu'minai Allah yake za ku rabauta ku tuba Allah yake za ku rabauta ku tuba Allah yake za ku ji daɗi wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la zamba lahu wadda ya tuba daga laifi kamar bai laifi bane idan mutum yayi shaye-shayen wiwi sai ya zo ya tuba mai Allah ya duba wannan abin sabon Allah ne kuma bai kamata ya saɓi Allah da irin waɗannan hanyoyi ba bai kamata a ce tukwicin da zai bayar akan ni'imomin da Allah ya mishi shine sabon Allah ba sai ya tuba sai ya janye ya koma zuwa ga Allah ya himmatu ba zai koma ma wannan laifin ba to wancan abin da yayi a baya ya wuce inji Allah rawahu ibn maja wa tabarani al-imam ibn maja ya rawaito da tabarani wa haqiqatu tauba malam yace haqiqan tuba iqla'un an jami'i shine tubuwa daga dukkan laifuffuka wal ma'asi da sabon Allah wa tarkuha da barin su kwata-kwata wan nadam ala ala fi'ili ma maza da kuma nadama akan aikata abin da ya wuce a baya wal azimatu ala adamil audati ilaiha da kuma himma kan mutum ba zai sake komawa zuwa ga waɗannan laifuffuka ba wa in kana huma mazalimun linnas idan kuma akwai waɗansu kayan zalunci na mutane a hannunsa raddaha ya mayar musu kayansu wa tahallalahum minha ya je ya warware tsakanin shi da waɗannan mutane sawa'un kanat irdan aw malan mutuncin su ne ko dukiyar su ne annabi yace ku yi kokari ku mayar kafin ku kwanta dama ku yi kokari ku mayar kafin ku kwanta dama au gairi zalika ko makamantan irin waɗannan fabadir ila taubati ayyuhal muslim malam yace kai gaugawan tuba ma Allah ya kai dan uwa musulmi abu na biyu al azmul jad alattinami hadhihi al ayyam al himmantuwa sosai wajen ganimantan ribatan waɗannan kwanaki masu falala bayan bagi alal muslim malam yace ya dace ga kowane musulmi an ya harisa hirsan shadidan ya yi kwaɗayi kwaɗayi mai tsanani ala imarati hadihil ayyam wajen rayar da waɗannan kwanaki da ramu fuskanta bil a'mal ta hanyar ayyukan alkhairi wal aqwali saliha da maganganu na kwarai wa man azama ala shay'in a'anahu Allah malik duk wanda ya himmantu akan aikin alkhairi Allah zai taimake shi wa man azama ala shay'in duk wanda ya himmantu ya nufi shari'a a'anahu Allah ya yace wallahi Allah zai taimake shi wa hayya alahu al-asbab allati tu'inuhu ala ikmal al-amal sannan Allah zai kintsa mishi ya shirya mishi sabubba da za su taimaka mishi akan cika wannan aiki da ya nufa na alkhairi wa man saddaka Allah saddaqahu Allah duk wanda ya gaskata Allah Allah zai gaskata shi duk wanda ya cika ma Allah alkawari Allah zai cika mishi nashi kana ta'ala Allah yace wallazina jahadu fina waɗanda suke kokari a tafarkin mu suke yunkurin su aikata ayyukan alkhairi lanahdiyannahum subulana Allah ce wallahi za mu nusar da su ta inda hanyoyin mu suke in kaga ba a nusar da kai hanya ba Allah ce baka nemi ta inda hanyoyin ke bane fa yajibu alhib ala alwaqti malam yace wajibi ne mutum ya kiyaye lokacinsa fa inna ahamma ra'asi malil mu'min mafi muhimmancin jarin mu'mini da Allah ya bashi gonarsa ofis ɗinsa shagonsa lafiyarsa mafi girman jari da Allah ya ba wa mu'mini fi hadhihi duniya a nan duniya huwa waqtuhu shine lokacin da Allah ya bashi ofis ma a cikin wannan jarin yake gudana shagon kama a cikin wannan jarin yake gudana duk abin da za ka yi a rayuwa a cikin wannan jari da Allah ya baka yake gudana mafi girman jari da Allah ya ba wa mu'mini shine lokacinsa allazi yazra'u fihi lid-daril akhira wadda a cikin wannan jarin zai yi shuka don gidan kiyamar waɗannan shekaru 30 da aka baka shekaru 40 da aka baka shekaru 50 da aka baka shekaru 60 ko 70 ko 100 da aka baka a cikinsu aka ce kai shuka da za ka girba ranar gobe duk abin da za ka je a lahira mai kyau ko mai muni inda a biya ka sai an gaya maka a duniya ka yi shi babu sabon aiki da za ka samu a lahira mai kyau ko mai muni duk abin da aka maka lissafi alkhairi ne ko sharri ne za a gaya maka a duniya ka shuko shi yanzu kuma ka zo ka girbe shi a kiyama maka. saboda haka lokacinka shi ne dama da Allah ya baka mafi girma a duk cikin dama da Allah ya baka ya ƙulu sallallahu alaihi wa wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iktanim kamsan qabla kamsin annabi ya ce ka ganimanta ka ribaci waɗansu ababa biyar kafin waɗansu biyar su cin maka ka ribaci waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu abubuwa biyar su cin maka in ji manzan Allah hayataka qabla mautika ka rayuwarka kafin mutuwa ta cin maka duk daren dadewa akwai ran da za ta cin maka wasi hataka qabla sakamika ka lafiyarka kafin rashin lafiya ka lafiyarka kafin rashin lafiya wa faragaka qabla shughlik ka raran lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka kar a ce kana da wani awa ɗaya na banza wadda za a zauna a wani majalisi a kashe shi a banza idan ka samu wannan awa ɗayan malai ce karibace shi akwai lokacin da ba za ka samu wannan lokacin jama'a kun fahimta yanzu kana da lokacin tafiya bodi a secondary school ne ya wuce yanzu in ka tafi kai sati daya sai a bika to ka je ka zauna tun lokacin abin da za su addabe kan ba su zo maka ba annabi ya ce karibaci raran lokaci da kake da shi kafin shagulgulla su zo su addabe ka wa shababaka qabla haramik annabi ya ce karibaci ƙuruciyarka kafin girma ya cin maka kafin tsufa ya cin maka Allahu akbar wa ginaka qabla faqri ka ribaci wadatarka kafin rashi ya zo maka duk lokacin da kake da wadata duk wani aikin alkhairi da ya taso ka yi kokari ka yi ta iya yiwuwa wannan abin da ka samu dama a kansa shine daman ka na karshe a rayuwa ka yi kokari duk lokacin da ka samu wadata ka yi alkhairin da zai tare maka gaba ce sai wani lokaci domin ta iya yiwuwa lokacin ya zo baka da halin yi Rawahul hakim wa sahahu al-albani wa in kunta akil muslim mala yace dan uwa musulmi idan ka kasance to hafiz ala malika kana kiyaye kudinka wa taktasid fi sarfihi sannan kana taka tsantsan wajen sarrafa kudinka baka so su tafi a banza idan yara suka kawo bil na makaranta sai ka bincika ka tabbatar kafin ka bayar wannan ba duk kana taka tsantsan da dukiyarka ba fa innal waqta kal mali mali yake to lokacinka kamar kuɗi yake kilahuma yajibu alhirsu alaihi duka biyu wajibi ne ka ba da kiyayewa da kula a kansu yadda kake ba dukiyar ka kula ka dinga ba ma lokacin ka kula yadda da gangan ba za ka sake dubu hamsin ɗinka ba karka yadda da gangan ka sake minti hamsin ɗinka wallahi minti hamsin ɗin nan sun fi dubu hamsin amfani abunka wallahi minti hamsin sun fi dubu hamsin amfani abunka walaktisat kilahuma jibul hirsu alaihi wal iktisadu fi infaqihi wa tadbiri amrihi da kuma takaituwa da kuma kula wajen kashe lokacin da kuma kula da yadda za a sarrafa waɗannan al'amura baki ɗaya wa in kanan mal yumkinu jam'uhu malai ce duk da tashi kuɗi yakan yiwu a tara su ka je ka yi asusu ka zo ka sa ɗari biyar gobe ka sa ɗari jibi ka sa hamsin wata ran har su kai naira dubu goma malam ya ce kuɗi akan iya tara su wadda kuma kuɗi ana iya ajiye su ka ajiye dubu hamsin sai bayan wata guda ka zo ka taba su watan miyatuhu kuma kuɗi ana iya haɓakar da su dubu goma a iya mai da su dubu ishirin fa innal aksu zalika amma lokaci shi kishiyan haka ne shi ba a taba tara lokaci ba kudin ragaguwa yake shi shi lokaci ba a taba ajiye shi ba raguwa yake ko bacci kake raguwa yake ka taba shi baka taba shi ba raguwa yake kana bacci yana raguwa kana tuka mota yana raguwa kana shan ruwa yana raguwa kana cin abinci yana raguwa kudi sai ka kashe su ragu jama'a kuna fahimta shi kudi ana iya zuwa a ajiye shi a bashi lokacin da za a taba to idan shekaru hamsin Allah ya baka su babu dama ka ajiye ka ce sai lokaci ka za in fara taba su ko bacci kake kana taba su ne ko bacci kake kana taba su malam ya ce kuɗi ana iya ajiye su lokaci baya ajiyuwa jama'a haka ne ko ba haka bane kuɗi ana iya haɓakar da shi daga dubu goma ya zama dubu ashirin daga dubu ɗari ya zama dubu ɗari da ashirin shekaru ba sa iya ƙarawa akan dubu akan shekara hamsin su zama hamsin da ɗaya sai dai su zama arba'in da tara sai dai su zama arba'in da takwas shekara goma ba zai taɓa ƙara shekara goma da kwana sai ba mala ya ce fa innal aksu zali shi lokaci kishiyan haka ne aris ala waqtika ya ce ka yi kwadayi ka kiyaye lokacinka wa'amal li'akiratika ka yi ƙoƙari ka yi aiki don lahiranka kama amaraka rabbuka kamar yadda ubangijin ka ya umarce ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum da aljanu da mutane ba sai dan su bauta mini to kayi kokari ka amfani wannan rayuwar ta hanyar bautawa mahaliccinka az-zariyat وقال الإمام النووي nawawi النووي يتي وهذا sarihun ai wannan aya. ta yi bayani ne a fili bi annahum khuliqu lil ibada cewa bayi an halicce su ne don ibada fa hakka alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu to wajibi ne akan su kula da abin da aka halicce su don shi wal ijradu an huzuri duniya bi zahada da kuma kauda kai daga more rayuwar duniya daban-daban ta hanyar taka tsantsan da duniya wanda ya ce a duniya daɗi yake so ya ji to galibi wahala yake sha a duniya ma a duniya ma wahala yake sha malam yace wal iraq mutane bayi su mai da hankali su kau da kai an huzuzi duniya daga rabauce-rabaucen rayuwar duniya bizahada ta hanyar taka tsantsan abi a hankali yan uwa abi a hankali fa innaha daru nafadin ita duniya gidan karau ne gidan karewa ce la mahalla ikhlas ba wajen dawama bane wa markabu ubur abin hawa ne wadda ake ketara da shi markabu markabu ubur shine kamar kwale-kwale zaka je wani kauye ko wani gari ka shiga kwale-kwale a haye da kai to shi kwale kwale ya zama markabu ubur abinda zaka hawa ketara yanzu ai manufar mutane su je su yi aikin haji to jirgin saman markabu ubur ko bacci kake idan an isa ka tashi in ma baka tashi ba da a tashe ka Allahu akbar malaci haka duniya take idan aka zo inda zaka sauka ba a tunanin ka bai bushe bushe ba ba a tunanin ƴaƴanka ba su dawo ba ba a tunanin a kasuwa kake baka koma gida ba ba a tunanin a ofis kake baka isa gida ba ba a tunanin a bakin hanya kake ba a tunanin baka isa wajen 'yan uwanka ba idan bacci kake ba a jira sai ka tashi ba da ce duniya haka take la manzila hubur ba wai waje ne na walawa da ɗanawa ba a duniya babu wajen ɗanawa duniya tafiya ce ta same mu zuwa ga Allah mahalicinmu duniyar kamar wata kwale-kwale ce da aka kwashe mu kuma za ta kai mu billahi lazi la ilaha illa kullum ba ta lodin da ya kasa kasa da mutum dubu hamsin ta kai su ta dawo duk rana duk rana takan kai akalla mutum dubu hamsin duk daren daɗewa akwai ran da za a yi lodi da kai markab ubur abin hawa ne da ake lodin mutane daga nan ake kai su wani waje kullum duniya duniya takan yi lodin akalla mutum dubu hamsin ta kai su ta aji gobe ta zo ta sake lodi jibi ta sake lodi wa'yansu ta kai su yanzu kafin ta dawo waɗansu suna kwanci an lullube su suna jiran ta zo su ma ta kai su wallahi in ba a tafi da kai gobe ba jibi za a yi lodin da kai in ba a yi da kai jibi ba za a yi lodin da kai aje aje akwai ran da fasinjojin da za a ɗiba har da kai wani an gama mishi biza bai sani ba yana filin kwallo aka ce aka ɗauke shi aka tafi shi duk in tafiyan aka zo da kai ba za a ce ma ka tsaya ba za a ce ka tafi duk inda za ka je idan an zo lojin za a bi a ɗauke ka agun za a bi a ɗauke ka agun ran da za a ɗauke ka idan za ka je lactas ne ba za a ce karkaje ba za a ce ka je in an zo tafiyan za a bi ta ajin a ɗauke ka a tafi da kai idan ofis ne za a bi ofis ɗin a ɗauke ka a tafi da kai idan kasuwa ne ka je ka ci kasuwanka za a bi kasuwan a ɗauke ka a tafi da kai jama'a wannan ita ce gaskiyar rayuwa ta kai dukkan sahabban annabi ta kwashe su dukkan sahabban annabi ta kwashe su ta je ta sauke su dukkan tabi'ai almajiran sahabban annabi duk ta kwashe su ta je ta ajiye su tabi'u tabi'un ta kwashe su ta je wannan lodin ta ajiye shi Allah ya samu shi to wani ana gaya mishi azifatul azifa ata amrul lahi ikitaraba lin nasi hisabuhum wani yanzu ake na kwanci a ɗakin karuwa wallahi Allah ya samu dace wa mashra'un fisam mashiga ce wacce take datsewa la mauti na dawam ba wajen zama ne na dawama ba akil muslim malai ce dan uwana musulmi mara a halan nas al yau duk wanda ya ga halin da mutane suke rayuwa a ciki a yau ma al waqti yadda suke yadda suke mu'amalantan lokacinsu ya kunu jawabu ta'ajjubihi amsar da zai samu in ya kalli rayuwar mutane amsara irin ta mamaki da zai sha game da rayuwar mutane annana kulikna lina akula wa nashraba kawai zaka kamar an halalce mu ne don mu ci mu sha wa natamatta mu ji daɗin rayuwa wa nal'aba mu yi wasa wa nalhu mu yi shagala wa nabni duwar mu gina gidaje wal kusur da benaye kai za ka ɗauka don wannan Allah ya halicce ni malaka idan ka kalli rayuwar mu yau wallahi sai ka ɗauka kamar Allah ya ce ban halicce ku ba sai dor ku yi rayuwa makwabcinka ne za ka yi wata baka gan shi akan idonka ba idan ya tafi kasuwa ba zai dawo ba sai tara da safe kafin ka fito ya fita a kwanan shekara bai da lokacin da zai je ya sa littafi kamar ahalari a koya mishi addini bai da lokacin da zai je ya zauna inda za a yi wa'azi zuciyarsa ta raurawa ya koma zuwa ga Allah a waccan hanyar a can za a je a ɗauke shi a waccan hanyar a can za a je a ɗauke shi malam ya ce Wahada hadha huwa waqi'ul wannan shine waƙi'in da yawa daga cikin mutane wa hina idin yashtarikuna fi hadhihi al'adaf ad-dunyawiyya ma al-baha'im wal kuffar a wannan yanayi da mutane suka samu kansu matukar suka yadda da haka to da su yi musharaka akan waɗannan manufofinsu na duniya ma'albahin wal kufar da dabbobi da kafirai allazi na himamuhum fil hayati al akl wal shurbi wadda su dama iya manufarsu da dabbobi da kafirai shine ci da sha wa tamattu bi malabid duniya da kuma jin daɗi da jin daɗin duniya ɗana rayuwar duniya halalan kanat am haraman halal ne ko haram Allahu akbar Allah gani misali yace na kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am kasan duk inda ka samu arni sai ka samu yana cin haramu ko ka samu maciyin kare ne ko maciyin alade ne duk inda ka samu arni yana da ɗabi'ar bayi da tsarki a cikin jikinsa to Allah sai ce kamar dabbobi ne saniya ita ina ruwanta da masaransu da ba masaransu ba ko ba haka bane tinkiya ina ruwanta da dawansu da ba dawansu ba Allah ke to arne haka yake rayuwa dan duniya haka yake rayuwa yadda ka san dabbobi daga lokacin da mutum manufarsa ta zam duniyarsa wallahi yana rayuwa ne irin rayuwar tumaki yanzu ai shanu akan tafi kiwon su ina ruwansu da nan gonan mai su ne ko ba gonan su bane shi kawai da su yi to haka wadda rayuwar duniya ta kama mishi zuciya ba ruwansa da gonansu da ba gonansu ba sai an tare shi ba ruwansa da nashi da ba nashi ba ba ruwansa da gidan makwabta ne nan karye su musu dawa a'a ana ce kamar dabbobi haka suke rayuwa yau haka mutanen mu suke rayuwa ya damu wannan abin haramun ne ko ba haramun bane ba damuwarsa bane Allah ya samu dace Ƙara ta'ara. Allah maɗaukakin sarki yace na kafaru ya waya wa kuluna lalle waɗanda suka kafirce ma Allah suna jin daɗi suna morewa wa akuluna suna ci suna sha kama akulul an'am kamar yadda dabbobin gida suke ci wan naru maswallahum Allah ce wuta ita ce makomarsu Muhammad wa umrul insan shekarun ɗan adam rayuwar ɗan adam huwa mausimu zar'i fi hadhihi dunya shine lokacin da aka keɓance mishi na shukarsa a nan rayuwar duniya wal hasari fil akira amma girbi sai an je lahira umrul insan rayuwar dan adam da aka baka malam yace shine lokacin da aka baka dama na shukan kanka abinda ka shuka in ka je lahira ce ka girba fala yusin bil muslim malai ce bai dace ba ga kowane musulmi an yi bi a auqatahu ya tozartar da lokutansa wa yunfiqu ra'asa malihi ya kashe uwar jarinsa uwar kudinsa jarinsa fi ma la fa'ida ta fihi akan abin da bai da amfani kana da jarin dubu hamsin kawai sai ka dauka ka je ka dinga tona rami kana bisnewa ko ka dinga rabawa ma waɗanda ba su dace ba ko ka rabar da shi baki ɗaya ka koma gida ka zauna ko ka je ka sayi sigari da shi na to daidai ne da yadda mutane suke rabar da lokacinsu Allahumma wa fitna ila tunamil auqat malam yace ya Allah ka mana muwafaka wajen ganimantar lokutan mu wal musara'a ila alkhairat da kuma gaugawa zuwa ga aikin alkhairi wa iyyaka iyyaka wat tazwif malam yace ina jan kunnanka ina jan kunnanka malam ya ce da zan gyara zan gyara iyaka iyaka malam ya ce gargadinka ina da maka kunne kar a cin maka malam ya ce wata swiss shi ne saufa saufa za mu gyara za mu gyara za mu yi ma mu fara zuwa daukan karatu malam ya ce a ka je ka fara daukan karatu kar ka ce malam ya ce ka kiyayi zan gyara zan gyara ka kiyayi zan gyara zan gyara idan ta taso ba za a maka flashin a wayanka ba iyaka wata fi ana nan yace ka kai zan gyara zan gyara ka tashi ka gyara ka tashi ka gyara ka kiyayi zan gyara ka kiyayi zan gyara falmautu a mamaka. malaki mutuwa tana gaba gare ka wal mardu ya tsurukuka rashin lafiya ko shi zai iya zuwa ma kwatsam rashin lafiya zai iya zuwa ma kwatsam jama'a haka ne ko ba haka waɗansu watanni da suka wuce baya mun yi karatu a nan mun tashi ina isa gida sai aka gaya mu daidai kan wajen traffic ɗin nan mota ta buge waɗansu 'yan uwa a nan wajen sati da ya wuce ko sati biyu mun gama karatu adnan shi ma yana tafiya game da accident ɗinsa a hanya to jama'a ba irin rayuwar ba yanzu lokacin da muka tashi ina daga cikin mota ina zaune ina kallon lokacin da ya ɗauki iyalinsa a bayan mashin kawai sai aka buga mun waya cewa gashi da shi da iyalin da jaririyarsu duka sun fadi lokacin da muka tashi a karatun ya san haka zai faru idan na ajali ne za a gaya mishi ne hmm. ba da a gaya mishi ba in na ajali ne ba da a gaya mishi ba wal ashgal yutabi'uka shagulgulla damuwoyi suna ta binka a baya wa hawadisu zaman satufaji'uka fitintunun zamani da su iya zuwa ma fatsam jama'a kuna ji malai ce ka kiyayi sannu sannu tun da kafanka ka tashi ka kama aiki tun da lafiyarka ka tashi ka kama aiki malam ya ce musifu irin na zamani da su iya afko maka a kowane lokaci fabadir ilaktina mi habihi al-ayyam al-ashr min dhil-hijja malam ya ce to ka tashi domin ganimanta ribatan waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja wa asin istiqbaliha qabla an tafutuka ka yi ƙoƙari ka ribaci fiskantar ka kyautata wa asin balaha ka kyautata fiskantar ma'ana ka shirya ka kintsa matuba da zaka yi ayyukan alkhairi da zaka yi azumi da zaka yi sadakoki da zaka yi qabla an tafutuka. Kabla an tafutaka kafin ta subce maka hmm. fatan da kai nadama wala ta sa'ata mundimin a lokacin da babu daman kuma gyaran nadama albudu an zunubi wal ma'asi ɗaya daga cikin abinda malam yace ka shirya ka kintsa domin fuskantar waɗannan kwanaki goma abu na farko albudu an zunubi wal ma'asi nisantar zunubai da saba ma Allah Daya daga cikin ka shirya sabon sulhu tsakaninka da Allah ka shirya makan alkhairi wajen fiskantan abin da zaka fiskanta daga ciki malam yace albu'du ani zunubi wal ma'asi nisantan zunubai da kuma sabon Allah fa kama anna ta'at asbabul lil qurbi min Allah kamar yadda da'a ma Allah sabubba ne na kusanci zuwa ga Allah fal ma'asi asbabul lil bu'di anillahi sabon Allah kuma sabubba ne na nisantan Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sabon Allah mutum yakan nisanci rahamar Allah ko za mu kwana a nan mu yi shi sai mun karasa? Thank to afwan to shawara zan bayar dalilin da ya sa dama muka dakatar da karatun tafsiri muka ce mu yi kokari mu yi shi yau din saboda sati mai zuwa wata ilmuna cikin wannan kwanakin kuma yana akwai bukatuwa zuwa ga lalle mutane su yi kokari su amfana da abin da yake ciki kuma ranar juma'a ma shi muke so mu karanta a wancan masallaci na S19 saboda mutanen da suke wancan yankin su ma saboda ka shawaran da zan bayar gobe mu zo mu karasa saboda ka sai mu yi shi a cikin nishadi ko saboda ka sai mu kwana a daidai nan albu'udu an zunubi wal ma'asi nisantar zunubai da saba ma Allah akan shawarwarin da malam ya bayar Allah ya taimake mu insha Allah gobe za mu zo mu karasa karatun da ikon Allah Allah ya albarkace mu سبحانك اللهم وبحمدك